Thank you. alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu a karo na bakwai kamar yadda muke tafi a cikin wannan labari mai dogon zango labarin baiwar Allah mai kwazo mai sana'o'i daban-daban wanda kusan dai zamu ji labarin nata ya faro ne tun daga gwagwarmaya na rayuwa kuma mun zo gaba da ta riga fata baro wajen mahaifiyarta yanzu tana gidan mahaifinta wanda kuma mahaifinta ya ɗauki kuɗi ya bata duba da lura da ya yi a wannan gida fa lalle ita wannan uwar gida tasa bata bata abinci kuma ya ɗauki kuɗi ya bata domin ta je ta jajari ta yi sana'a ta rinka ci da kanta mun ji yadda kuma su ma wa'annan yan uwa nata suka dawo har ma kuma ita ce ta zama uwa domin ita ce take ci da su sakamakon wato yadda ita wannan uwar gida ta mahaifinta ta nuna cewar in ku har za su janyo ta su rinka kyautata mata to su ma fa ba ta ba su wanda kuma hakan aka yi ta daina ba su abinci sai zama ita wannan baiwar Allah ita ce cin su ita ce shan su mun zo gabar da take tsaka da gaya mana cewar su ma fa sun fara yi mata wasu abubuwa wanda lalle fa ita ba ta jin daɗi a nan muka tsaya ke ku biyo mu domin jin ci gaban wannan tattaunawa a karo na bakwai tare da ni mu'azu musa ibrahim barkanki da shigowa cikin wannan shiri na duniya labari. Barka Mun ji yadda kika ce duk da ku kyautata musu da kike yi su ma suna miki wasu ɗabi'u wanda gaskiya ba kya jin daɗi a nan muka tsaya a makon da ya gabata wani ɗabi'u suke miki wanda ke kike ganin bai kamata a ce suna miki ba gaskiya ɗabi'un da suke yi min suna irin idan na ajiye kuɗi na a cikin jaka za su je su yi binciken su kuma za su gani me nake samu suka fara mun tambayoyi ina nake su kai kuɗi na idan na samu waye waye kuma abincin da idan na tashi na ce musu me suke so in siyo musu a dafa a cikin gidan za su faɗa su ce ga abin da suke so ko taliya ko shinkafa su ce in siyo musu zan ce to to wani sa'in fa idan na siyo abinci na wallahi har in dafa shi ba za ka gana ci shi ba sakamakon idan na je kasuwanci na kafin in je ma na ci abinci na idan na dawo irin kawai zan ci gaba da harkokina za ka gani na ɗau lokaci ban ci abinci ba to akwai lokacin da ina bayan windo ɗinmu suna zaune sai na dafa musu taliya su ce mu zauna mu ci sun musu gaskiya yau ba na jin daɗin cikina saboda kamar ya ɗan kumbura. Mm, don haka ke a wani lokaci ke kina ganin ba za ki ci wannan abin eh gaskiya ba zan ci ba to da na koma san sai ce wanki ma zan yi sai na ji suna irin maganganu eh na ji na ci abin da ya fi karfi na gashi gashi to gaskiya a lokacin nan sai na ji gaba ɗaya da abin da ma nake musu gaskiya ya fara fita kaina amma wancan maganar kamar ɗauke ɗauke da suke miki a cikin kayanki kin taɓa nuna musu cewar lalle fa ba ki ga wani abu wanda kin ajiye a cikin kayanki gaskiya ban taɓa nuna musu saboda ina tsoron su su ne yayuna kuma gaskiya ba zan ma iya tambayar su ba kuma kikan ajiye abu kiga an ɗauka a cikin kayan kiɗan eh kuma ba zan tambaye su ba kuma ba wanda yake shiga ɗakin mu kaɗai ne muke shiga to a lokacin rayuwa kawai dai muna ta irin wannan juya ta tashi ɗin nan sai suka koma hututan garin nasu to ni kuma ni ce tare da wannan uwar gidan ta mahaifina sai muka fara samun hatsaniya da ni da ita akwai lokacin da na ɗora abincin sayarwa ɗin sai tukunya ta yi min kaɗan na yi ƙari sai tukunya ta yi min kaɗan ba ta nan ta fita irin za ta je ta yi surfe hmm. da ta dawo sai ce ban tambaye ta ba sai ce bar kafin ta dawo sai in ari tukunyarta to da ba a tukunyarta nake tukunyar mahaifiyata na je na ɗauko a lokacin sai ce bari in ɗauki tukunyarta in rage abincin nan ɗora a murhunta idan ta dawo in ta dawo sai in ba ta haƙuri in wanke mata tukunyarta tana dawowa sai ta tarar da abincin nan akan wuta. amma eh, kamar yadda mahaifinki ya baki kuɗi kawai ta ga kina sana'a ne bata tambaye ki ba kuma ba ta nuna miki komai gaskiya ba ta tambaye ni ba amma kuma ta nuna bakin ciki a ciki ta nuna hasada kawai tana dawowa ta fara surfa mun ashar tana ta zazzagi wakin ɗaukar mata tukunya waye sun ci ki haƙuri idan na gama zan wanke miki dan na ga ina sauri ne kuma tukunya ta yi kaɗan kar in kuma ɗaukan mata kayayyakin ta damun ba ta mun gargadi ba sun ce ki haƙuri yanzu ma aka siya aka samu sai ta ce eh sana'ar da kike takama da ita ba dai wannan sana'ar kike takama da ita ba ki je kin gani sai ce mata a me ya kawo wannan kuma maganar sai ce ni kuma insha Allah ba zan ga komai ba sai alkhairi sai na je wurin mahaifiyata da daddare da daman in na tashi zan je dan abin da na samu sai in je in dan mata cefa ni sai in kai mata wato duk da barin wajen mahaifiyarki da kika yi kin ci gaba da zuwa duk lokacin da kika tayi daga wajen sana'a ki mata siyayya ki kai mata eh gaskiya na ci gaba dai saboda idan na zo idan na zauna na shiga cikin gidan zaka ga ta karbe ni hannu biyu mu kai mahaifiyarta eh, ita mahaifiyarta mu gaisa da ita hannu biyu sai na shiga makotana ce su rika gaya min akan abin da mahaifiyata take ciki mm, tana halin da take ciki eh, irin halin da take ciki tana son in dawo wajenta saboda abubuwan da nake taimaka mata tana kuka da rashin rabuwa mm. saboda zaka gaji idan bana wajen za tana ina ma wanda ce da yanzu ta mun kaza ta mun kaza irin take yabo a wannan lokacin kuma bayan baca nan sai kuma take faɗan irin halayya da kike mata mai kyau. Eh gaskiya tana faɗa a lokacin. Gaskiya tana faɗa saboda ina ji suna faɗa sai shi ni gaskiya ba zan dawo ba. Saboda idan na dawo wajen ta za mu ci gaba da irin wannan abubuwan da take yi. Zama mara daɗi. Eh zama mara daɗi da muke yi. Sai suka ce amma ki yi haƙuri da ki da ni ce gaskiya ba zan iya dawowa ba. Ƙara dai in na so in yi mata sayayya in kawo mata. to sai na je na gaya mata halin da muke ciki da ni da matar mahaifina sai ta ce haƙuri kawai zaki in dai tukunya ce zo ki ɗauki tawa ɗayar ki je ki ci gaba da amfani da ita sai nake mata to sai na taho da tukunyar. fa labari sai ya ƙara canjawa ya ƙara canzawa a wannan gida na mahaifi wannan gidan da ta gani kasuwanci na ya ƙara haɓaka gashi har tukunya wanda ake miki abu ba daidai ba a akai gashi fa yanzu tukunya an dawo kuma kin taho da tukunya eh gaskiya na taho da tukunya ta har guda biyu kawai sai ta fara tunzura sosai tana irin abubuwa magani in ta shigo cikin gida za ka je tabbata tana irin maganganu tana wanda sai in kula ta irin habaitin su na mata tana dan jijjefa min ta fara zagin mahaifiyata irin tana yin ashar tana wane ne sai nake zuwa sai na gaya mahaifina nake ta gaci gaci amma nake ba so akwai lokacin da da ya zo tar da muna faɗa da ni da ita tana mun mutunci tana ita wannan wato uwar gida na mahaifi eh tana cin mutunci sai ga mahaifinmu ina kuka ina gaya masa magana tana mayar min sai babu mu ya tsawatar ce mu ya fa sai nake kuka nake ta gashi gashi buɗe bakin da sai ta ce mu eh ba dai wannan kasuwancin naki ba kike takama da shi da wannan mahaifin naki in Allah da in dai wannan mahaifin naki ne sai na raba ki da shi a gaban mahaifin namu ta faɗi wannan magana to amma me yasa ke a baya ke da aka san ki da haƙuri da sauransu kuma har ma kin kai ga watakila a ce kin fara maida mata da abubuwan da take ni eh gaskiya lokacin nan ta kai ni bango ne gaskiya ban so da na mai mata ba amma kuma yau da gobe ka san zuciya ba ta da ƙashi to irin wannan abin kawai sai na mai mata da martanin abin sai tana zagi na tana irin kawai dai abubuwa da bai dace ba take gaya mahaifiyata kuma kaga mahaifiyata ai ba ta tare da ita muka yi samu wannan hatsaniyar ta yi furci na biyu kenan a lokacin kawai ina kasuwanci na kaga ai lokacin nan abu yana ci gaba har na karɓo tukunya mm, al'amari ya kankama ƙara kankama muna yin haka kawai sai sai kuma kasuwanci sai ya fara baya kasuwanci na sai ya fara dawowa baya ya fara dawowa baya a'a me yake faruwa ban san me yake faruwa ba a lokacin sai sai na zo nake gaya maman mu nake cewa kasuwanci na yanzu ƙasa yake ƙarai kamar ya ke ce gaskiya yanzu ƙasa ma nake ƙare ba ma wai ci gaba nake ba a lokacin masu siyan abincin ne kusan suka ƙasa ba masu siyan abincin bane kuɗin ne yake yin ƙasa idan na siyar da abinci zaka ga masha Allah akwai mutane jama'a da na siyar da abinci sai in ga kamar kuɗi na ya zube sai ta tunanin ko zubar da kuɗi ne sai sai nake zuwa nake ga mahaifiyata sai ta ce to ko zubar da kuɗin kike yi sai nace ni ban sani sai ta ce to ki samu wannan lalita irin wanda mata suke daurawa suna zuba kuɗi sai nace mata to zan zan nema na kausaye ta sai na daura sai nake zuba kuɗi na idan na je na yi kasuwanci na sai in ɗauko kuɗi sai in ga kuɗi kamar sun zubi to sai tun ina yin jari na ina yin jari na sai na kai ina ina karɓo abin mutane wato kusan kayan abincin da da kuɗin ki kike karɓowa amma yanzu kusan bashi kike karɓowa idan kin dafa sun yi ciniki sai ki maida musu da kuɗin su sai a min lissafi ga abin da aka bani in na sayar sai in zo in bayar sai in karɓi wani sai ya kasance da cewar sai gashi har ana bi na ciko ana bi na ciko to ni dai gaskiya a lokacin nan sai na ji gaba ɗaya ma sana'ar ta fara ta fita a raina sai na fara tunanin ni fa kawai ma wani gari ma zan tafi sai na fara tunanin ma ina zan je ina zan je a lokacin kamar ki je wani gari garin yan uwanku to ni kawai da ni duk inda ma na samu na lokacin na ka gani wurin mahaifiyata ba daɗi kuma wurin mahaifina ma haka da dai irin dai damawar ake yi ba daɗin amma ita wancan kakar ki fa wanda tun farko kin fara zama da ita baki baki tunanin ki koma wajenta ba gaskiya ban yi tunani ba saboda gaskiya tana nesa da mu ne kawai sai na fara tunani ina zan je ina zan je to muna nan muna ta wannan ina ta tunani ina zan je kuma kasuwanci na sai ƙara ƙasa yake sai kuma gaba ɗaya jikin nawa sai na fara jin gaskiya ba na ma son kasuwancin kuma na son ma zama garin namu wato garin ma gaba ɗaya kin tsani garin Ba ɗaya ma sai na ji na tsani garin namu lokacin gaskiya sai Allah ya kawo wata yar uwan mahaifiyarmu kamar zaman yayata take sai ce ga ta tazo sai na je muka gaisa da ita sun ce yau wa dama ina son in je wani gari amma na rasa ina zan je nace wallahi ni kawai gaba ɗaya sai take dariya sai take cewa kamar yaya sun ce wallahi gaba ɗaya garin ya fita a raina kuma kasuwanci niki ya wannan sai ta ce to kin ga zaki zo mu je garin namu inda nike kenan yanzu mm, wato wani gari kenan daban eh inda wato inda kike yanzu yanzu inda nike da aure kenan ba sai tace zaki iya zuwa sai nace mata eh zan iya zuwa sai ta ce to karshen wata zan koma da mun ta zo dab da karshen wata ta ce sati biyu zan sai ce to ba matsala to yaron da ta zo da shi sai ya neta ta zai dawo za su dawo gida yana ta kuka sai ta cikin ga ya ƙi bari ma in sati biyu amma ga bar wayar mai gidana idan kika tashi tahowa sai ki kira shi sai ki taho kwatancan ba zai miki wahala ba sai nake mata to kenan ni ma karshen wata nake jira saboda ina ba da abinci bashi idan na ka karba kawai sai in tafi to gaskiya a lokacin da na zo karshen watan na ka karbi kuɗi na kaga ban je wurin mahaifiyata na mata sallama ba haka shi ma mahaifina ban masa sallama ba duk ko da yana baki matukar kulawa eh gaskiya yana ban matukar kulawa amma kuma kawai shinani na bai kawo in gaya masa ga inda zan je ba ba wanda na gaya masa shi a wannan lokaci zaki kai kamar shekara nawa gaskiya a lokacin zan kai kusan shekara sha takwas Dangakin kin girma sosai eh gaskiya na girma sosai to aka ƙare. to da aka zo haka muka zo tafiya zan yi na tattara kayana ne wanki ne gura sai na zo wurin mahaifiyata sai ce mata yauwa ba ni waya ciki zan kira wannan eh, mijin yayatta wadda zan je wurin ta ban dai ga mata tafiya zan yi ba sai ce ba ni gani ko za ta za ta shiga ina kira ko sai ta shiga sai na ba ta sai suka gaisa sai nake ce mishi ina nan zuwa ba da dadewa ba to sun zata irin wasa ne nake yi sai take ta ke yanzu garin nan zaki je ke yanzu waye sai dai tsira take tsoratar da ni sai nace ta yace wallahi tafiya zan yi sai ta ce min to shikenan kawai dai da na hada kuɗi na ƙarshen wata na hada kuɗi na kawai sai na tattaro kayana kawai sai na sai na taho kawai sai na je ta sai na hau kuma a lokacin ta dai wurin da nisa a inda nake wata ƙasar ce fa da wata ƙasar sai na taho ban kira ta sai na zo tashar ƙasar da take da yake bani da waya a hannuna wato a nan ma dole aron waya zaki eh sai na aron waya sai ce ma wani a tashar sun da Allah ka kira mun nambar wannan nambar nan nake so irin sai na nuna irin kamar na taba zuwa garin ka gane ko mm. sai nace da Allah ka kira mun da sai aka samu ran number sai ce a ban nan wayar in kira in ƙara sakawa to ashe kuma an samu mistake ne wajen kwafa number eh wajen kwafa number ina kira sai na kira mijin yayata sai ce wanda sai na ce mishi eh ce mata gani nan a tasha ta zo ta dauke ni sai na faɗi tashar da nake sai ce to zan kawo gaya mata ga sai ga ta sai ta zo sai muka taho tare. Da muka taho tare ka gane ko? in muka yi kwana ɗaya biyu sai ce mata to ni kin san ban saba zama ba me ya kamata na yi a nan ƙasar hmm. sai ta ce min gaskiya ba kamar can ba can ana talla kuma normal ba nan kuma gaskiya ba a yawan talla yan mata ba sa yawan talla sai ce to me ya kamata in yi sai ta ce in zaki iya aiki na cikin gida aikatau kenan zaki iya sai na ce mata eh zan iya ai ko me zan ciki ana samun kuɗi da yawa sai ta ce min eh zai kai kamar kaza sai ta faɗi kuɗin su na ƙasar da take sai nace mata to sai nace mata eh zan yi sai nace to ya aikin yake can zan rika kwana sai tace mai eh tana ke budurwa ce za ki rika kwana a can sai nace ba matsala irin gidajen masu kuɗi ya rika zuwa sai tace mai eh ba matsala sai nace mata to sai nace zan je washe gari kau sai muka je ta samo man aiki sai ta haɗa ni da irin wanda take kai yara aiki wanda ita ce za ta je ta samo inda za a kai eh sai ta sai ta same ni sai muka je tare da ita matar sai ta samo mu sai gaskiya gidan gidan shahararren gida ne shahararren mai kuɗi ne a nan ƙasar sai muka je aka ɗauke ni dubu biyar sai ni ce eh zan iya duk wata dubu biyar eh duk wata dubu biyar da ta ga irin jajircewa ita bata ban bai fara aiki ba amma ko yanayi na ne da ta gani sai ta ce eh to ga abin da nake bayarwa amma kuma ni zan ƙara mata da zama dubu shida saboda na gani kamar za ta yi ƙwazo za ta yi aiki tsakani da Allah sai aka yi dariya kawai sai sai nace to na fara yi mata aiki a lokacin sai kuma irin shedanu sai suka fara damuna a gidan kamar shedanu irin shedanu waɗannan masu su shiga mutum wanda bai sani ba eh irin su ba sai suka fara shiga shiga ta sai aka ce za a kai ni gidan mai magani a je a yi min magani sai ce gaskiya ni zan koma ƙasan mu can magani da sauƙi ake yi in na samo sauki sai in dawo to da aka ce eh, eh to an ji kawai sai na tafi da na tafi na dawo gaskiya ban ma kuma zuwa gidan wato kuma a can din kin samu lafiya eh gaskiya alhamdulillah na samu lafiya da na dawo kuma sai na canza wani aikin wani garin kuma igiyar na je aka ɗauke ni aiki. Kika canja wannan gari da kike kika eh. koma wani garin daban. Koma wani gari daban kuma nake aiki nan kuma dubu goma ma ake biya na duk wata. Kuma duk aiki ne na gida? Kuma duk aiki ne na gida. to gaskiya a lokacin gaskiya sai na ji aikin kwata-kwata bai kwanta min a rai ba sai na dawo sun ce mata ce na gaji fa da wannan aikin duk ko da kuɗin da ake baki wanda kuɗi ne mai yawa eh, dubu goma a wajen mace eh, gaskiya a lokacin dubu goma sai na ji kawai aikin bai kwanta min a rai ba ni sana'a kawai nake so na yi sai ta ce to sai na same ta tana ƙosai na sayarwa sai na ce mata to ki bani in rika yin kosan nan na sayarwa sai ki koma gida tunda kaga matar aure ce sai ta ce mun to to tana rabin kwano da kirma ake sayarwa kuma ciki ikon Allah ina zuwa na fara sai ga sana'a sai tana fara sama sama sama gaba eh te gaba sai ga kwano biyu muke a rana to inda muke kai markade sai suka ba ta shawara tunda yar uwarki ta zo ku raba hannu bi ke ki rika zama can ita kuma ta rika zama nan to ni kuma lokacin nan sana'ar nake mata wai ba da in karbi komai nata ba kawai in tallafa mata ne idan na zo sai in ce mata to ga abin da aka samu sai ta je ta yi sayayya ba za ta ce min ga abin da aka samu riba ba saboda ni ba ba wai riba ce eh, da ba can ba ke san nawa aka siya ba kawai sai dai ta je ta siyo abubuwan ta komai da komai za ta siyo sai ba ta zo ta ga mu ka san mutum sai ta ga kamar idan na fita daga wajenta kamar ita kuma za ta yi ƙasa Yau za ta yi ƙasa sai ranar katsam sai na je gidan sai suke gaya min saƙon mu ba sai ce to yake ba ba Hausawa ne yare ne sai ce a'a ban ji ba sai sai a na ce yaya zaki ke ki dawo nan kofar gidana ita kuma ta zauna ta ce ta gaya min ba ina zuwa sai nake gaya mata nake albishirin ki ai gashi gashi ban gaya mata an gaya mata ba sai ta ce min o can zaki kuma san ji tab ai gobe ma ki ki kwana da shirin ke zaki yi kosan ki ni kuma in je in yi nawa sai ta ce to ba matsala to da ita matar baban namu wanda muke tare da ita kenan a nan Kano da mahaifin ita yayar ta da mahaifiya ta wasu ɗaya ubansa ɗaya kaga kinan iyaye ne kenan ko ɗan uwa ne na kusa uwa ne na kusa to sai muka fara kasuwancin nan to ita ma ta bamu namu ita ma tana kosan ita ma yayar wata tana yi to ni ma sai nake yin kosan idan ni na zo a bayan su kuma ni na fi su kasuwanci kuma ba duk waje ɗaya muke kowa da ɓangaren sa kowa da ɓangaren kasuwancin nan sai gashi lokacin sai na fara rabin kwano ina rabin kwanon na sai na koma kwano ɗaya kai a lokacin wallahi a sati ɗaya zan batar maka da buhu buɗan kwano arba'in a dawanau ma ake zuwa a siyo mu ƙananan wake irin na ƙosai a siyo mu buhu ɗaya kayan miya na naka da nake ƙosai a yan kaba nake zuwa in siyo shi fastan mai irin yaluwan nan babba haka nake zuwa in cake kuɗi kuma duk jari na ne a wannan gabar sai suka fara ƙyashi da hassada saboda sun gani na zo bayan su kuma na fi su ci gaba a rayuwa. Thank you.